لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر to ku mutane wanda ya ga dama daga cikinku ya ci gaba da aikata imani da ayyuka na gari ko kuma ya ci gaba ta hanyar aikata kafirci da sabon Allah